Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a cikin shirin na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya. sai kuma taskar mota shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan namu koma noma bayan su kuma akwai shirin nan na iraniyawa waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kun san da ke leƙa muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana a yi sauraro lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a biyar ga watan Maris shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan Rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 143 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan Rajab na shekara ta 1299 aka haifi Ayatollah Said Sadar babban malamin addinin musulunci a birnin Kazamin na kasar Iraki. ya fara karatu a gida sannan ya tafi birnin najab na kasar irakin inda ya kammala karatunsa a gaban manyan malamai na lokacinsa aitullah sadruddin sadar ya kai matsayin mashahidi yana matashi sannan yana dan shekara 32 a duniya ya yi kaura zuwa birnin mashad na kasar iran sai kuma a shekara ta 1348 hijira kamariya ya koma gida iraki inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littattafai har zuwa ƙarshen rayuwarsa da gasken littafan da ya rubuta ayatollah said sadar akwai littafinsa mai suna muhtasar tarihil islam masu saurari ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan maris na shekara ta 1953 joseph stalin shugaban tarayyar soviet ya mutu yana da shekaru 74 a duniya an haifi stalin a shekara ta 1879 a kasar georgia bayan ya girma ya kuma tasirantu da akidar gurguzu ya kuma tafi tare da sarakuna na wannan lokaci ya kuma fitini sarakunan rasha na wannan lokaci wanda kuma akan hakan ne suka kama shi suka ɗaure shi a kurkuku a yankin siberia mai tsananin sanyi a shekara ta 1913 stalin yana kurkuku ne aka yi juyin juhalin gurguzu a ƙasar rasha sannan a zamanin shugaban tarayyar soviet na farko wato lenin stalin ya rike manyan mukamai bayan mutuwar lenin stalin ya ɗare akan kujerar shugabancin tarayyar soviet stalin ya kokarin kashe duk wanda yake adawa da shi a ciki ko wajen tarayyar soviet stalin ya mutu yana a matsayin shugaban tarayyar soviet wanda aka fi jin tsoronsa a tarihin rasha da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru takwas ta gabata a rana irin ta yau wato bar ga watan maris na shekara ta 2013 hugo chavez tsohon shugaban ƙasar venezuela ya rasu an haifi hugo chavez a ranar 28 ga watan yulin shekara ta 1954 shine kuma shugaban ƙasar venezuela na 64 kuma shine kafa jam'iyyar social democratic party ta kasar venezuela shugaba chavez ya shahara wajen nuna adawa da salon siyasar mulkin kama karya da danniya irin na amurka a yankin latin hakanan kuma ya kasance yana goyon bayan al'ummar palestino da kuma nuna adawa kan zaluncin da isra'ila take musu a lokaci guda kuma yana dasawa da kasashe masu adawa da siyasar amurka irin su rasha iran china korea ta arewa da dai sauransu hakanan kuma hugo chavez ya zama shugaban kasar venezuela a karan farko a shekara ta 1998 sannan ya sake zama shugaban kasa bayan da aka zaɓe shi a shekarun 2002 2006 da kuma 2012 ya kuma rasu a rana irin ta biyar ga watan maris shekara ta 2013 sakamakon kamuwa da cutar kansa. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Assalamu alaikum Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirinmu na rana a wannan Juma'ar. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. amurka ta ce bai kamata a maida hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ba wani dandali na cimma manufofin siyasa shugaban mabiya ɗarikar katolika na duniya paparoma francis na wata ziyara irin ta farko a ƙasar iraki an kaddamar da shirin yiwa jama'a allurar kafin cutar corona a Najeriya. to yanzu labaran kamar da za a ji su shugaba hassan ruhani na iran ya bayyana cewa bai kamata a maida hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wani dandali na cimma manufofin siyasa ba shugaban kasar ta iran ya ce game da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekarar 2015 babu wani batun sake tattaunawa a kanta ya ce duk wani haɗin kai mun ba hukumar ta iaea e shi a duk tsawon wannan lokaci kuma ita kanta hukumar ta san da hakan don haka ne shugaba ruhanin ya buƙaci hukumar da kada ta siyasantar da shirin nukiliyar ƙasar ta iran ya kuma ce iran a shirye take ta baiwa hukumar damar gudanar da bincikenta kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada amma idan an mutunta bukatun ƙasar ta iran yau juma'a shugaban mabiya ɗarikar katolika na duniya paparoma francis zai fara wata ziyara mai cike da tarihi a ƙasar iraki ziyarar ta kwanaki uku ita ce irin ta farko ta wani fafaroma a ƙasar irakin an tsara fafuroman zai ziyarci biranen bagadaza da najaf da kuma ur a kudancin kasar sai kuma erbil karakosh da mosul a arewacin kasar an dai karfafa matakan tsaro gabanin ziyarar ta fafuroman ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta buƙaci a kai zuciya ne a jamhuriyar nijar a wani rahoto da ta fitar ƙungiyar ta kuma yitar da matakan gwamnatin nijar na toshe kafar sadarwa ta intanet a ƙasar tare da kiran agago ta dawo da intanet a faɗin ƙasar haka kuma ta buƙaci da a kawo ƙarshen yawaitar kame-kamen da ake yi da kuma gabatar da bincike kan mutuwar mutum biyu da aka samu a ƙasar yayin boron da ya barke bayan sanar da sakamakon zaben shugabancin ƙasar zagaye na biyu da ɗan takarar jam'iyya mai mulki bazu muhammad ya lashe a cewar hukumar zaben ƙasar kai zuciya nesa a daidai wannan lokaci a tsakanin 'yan ƙasar ta nijar shine mafi a'ala a cewar usman diallo na ƙungiyar ta amnesty reshen afirka ta yamma ya kuma buƙaci a ƙare 'yan jarida a cikin aikinsu tare da baiwa 'yan ƙasar damar sanin halin da duniya take ciki ta hanyar kafar intanet to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh a najeriya a wannan juma'ar ce aka fara yi wa jama'ar kasar allurar rigakafin cutar corona an kaddamar da shirin ne a abuja inda aka fara yi wa ma'aikatan lafiya rigakafin na farko da kasar ta karba a cikin shirin na covax a ranar talata da ta gabata ce najeriya ta karbi kashin farko na allurar kafin kamfanin astrazeneca da oxford guda miliyan 3.94 karkashin shirin na covax da kasar ta dade ta najira a kokarin da kasar take na dakile yaduwar cutar wasu bayanai da kasar sun ce za a yi wa shugaban kasar muhammadu buhari da mataimakin saye mai osin bajo allurar rigakafin ta corona a ranar asabar wato gobe kenan idan allah ya kai to labaran duniyar kenan tumar da labaran labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin namu koma noma. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zan mayar da hankali ne akan tashin gwauran zabi da farashin kayan abinci da na dabbobi yayi a kudancin najeriya za kuma mu ji wasu daga cikin dalilan da suka jawo hakan da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gabanin shiga yajin aiki da kungiyar masu sayar da kayan abinci da dabbobi daga arewacin najeriya zuwa kudu ta yi ciyar da kai sau uku a rana ba karamin abu ba ne ga mafi yawancin 'yan najeriya rashin aikin yi da karancin kudin shiga su ne babban matsalar tattalin arziki da ta'addabi mafi yawancin al'ummar ƙasa ana cikin haka kwatsam sai haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu hada-hadar kayan abinci da dabbobi daga arewa zuwa kudancin najeriya ta tsunduma cikin yajin aiki bayan wa'adin da ta baiwa mahukuntan ƙasar na biya musu wasu buƙatu wakilan wannan ƙungiya sun bazama a wato yankunan da suke shiga kudancin ƙasar kan iyaka kenan da arewacin ƙasar muhimman wurarensu domin ganin cewa masu kunnen ƙashi ba su wuce da abinci da dabbobi zuwa arewacin ƙasar ba rahotanni suna nuni da cewa da akwai manyan motoci na ɗaukar kayan gwari da nama da wato 'ya'yan marmari da dama wanda wannan kungiyar ta hana a kai su zuwa kudancin kasar kamar oyo eko da fatakwal sai dai a kan hanyar zuwa lagos da kuma ibadan waɗannan wakilan ƙungiyar suna barin motocin da suka riga suka tsallako arewa ɗaya zuwa biyu ko uku a kowace rana da su tafi zuwa ibadan ɗin ko birnin iko saboda dai kada a ce an rasa kayan abincin baki ɗaya da yake kayan abinci da naman da suke wucewa sun yi kaɗan sai hakan ya haddasa tsadar su cikin waɗannan birane mafi yawancin kayan gwari irin su tumatir albasa da ake sarrafawa a kudu suna je musu ne daga arewacin ƙasar shi ma wake da wato ake kaiwa kudun daga arewa yana daga cikin waɗanda farashinsa suka hauhawa domin kuwa buhu ɗaya ya kai dubu talatin sauran kayayyakin gwari kuwa an sami rubanya farashin su har sau uku dabbobi ma ba a basu a baya ba sun yi tsada matuƙa da akwai shanu da suka kai dubu ɗari biyar da dubu ɗari bakwai da ma sanuwa guda ɗaya naira miliyan ɗaya an kuwa taya ba a bayar ba da akwai ragon da a baya ana sayar da shi naira dubu ɗari bakwai yanzu shi ma kai miliyan guda su ma tsuntsaye ba a bar su a baya ba daga kan kaji zuwa talatalo tsadarsu ta fi karfin mai karamin karfi to an shiga wannan halin da ake ciki na dai saboda wani rikici da ya barke a kasuwar sasa wacce take a jihar oyo saɓani ne ya kunno kai tsakanin mutane biyu watakila wannan ya fito daga arewa wannan kuma daga wato al'ummar yaraba shine sai rikide sai koma rikici na kabilanci sau da yawa irin haka ta kan faru abinda haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu sarrafa kayan abinci da dabbobi zuwa kudu take cewa shine mutanen kudu sun saba cin zarafin mutanen arewa akan abin da bai kai ya kawo ba sau da yawa akan wato ci su kamar da suke faɗa saboda wani abu da ba shi da wata kima wannan shine dalilin tsunduma su cikin yajin aikin kayan abinci da dabbobi zuwa kudu wani matashi a cikin wasa ya rubuta a dp dinsa na whatsapp cewa ya kamata fa a yi sulhu a tsakanin bangarorin biyu domin idan aka daina kawo agwaluma daga kudu to akwai matsala wannan zai iya zama abin dariya ko kuma wasa amma yana nuni da cewa dukkanin bangarorin biyu na kudu da arewa sa da bukatuwa da juna nesa da rikici da fadace-fadace na kabilanci abin da ya faru ya tabbatar da cewa mutanen kudu da arewa suna bukatar su fahimci juna da kyau domin kuwa babu wanda zai iya rayuwa ba tare da wani ba kamar yadda mutanen kudu ke bukatar kayan abinci da dabbobi daga arewa to su ma mutanen arewan suna da abubuwan da suke bukatuwa da su daga kudu a rayuwarsu ta yau da kullum abin fata shine a sami fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu to masu raro za mu dasa a aya a nan saboda lokacin da muke da shi ya zo ƙashe kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio wwwhausatv 1 ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya Sirrin mu koma noma kenan tare da mustaba Adam Tunzu kuma sai shirin na kiɗa-kiɗan Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sami kamu kiɗe-kiɗe waƙaƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa bari mu gabatar muku da rahim adnani a cikin wakar da ya gabatar mana is it madalla rahimi adnani kenan aka saurara a cikin wannan waka da gabatar mana fata masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri da ma gabatar muku kuma anan zan janin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki ya zama wajibi in daga aya a sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wasu ko kuma ɗauke da wani sabon shirin amma kafin na amma don waɗanda ku ni da na kasance tare kuwa a cikin cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyar shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. سر a تو را سلسله zorro, sen sevmeyen bu yet zorro. Tun kuma wannan ne muka kawo karshen jerin shirye mu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka shi. shugaba hassan ruhani na iran ya bayyana cewa bai kamata a maida hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wani dandali na cimma manufofin siyasa ba shugaban kasar ta iran ya ce game da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekarar 2015 babu wani batun sake tattaunawa a kanta ya ce duk wani haɗin kai mun ba hukumar ta iaea e shi a duk tsawon wannan lokaci kuma ita kanta hukumar ta san da hakan don haka ne shugaba ruhani ya buƙaci hukumar da kada ta siyasantar da shirin nukiliyar kasar ta iran ya kuma ce iran a shirye take ta baiwa hukumar damar gudanar da bincikenta kamar yadda dokokin kasa da kasa suka tanada amma idan an mutunta bukatun kasar ta iran yau juma'a shugaban mabiya ɗarikar katolika na duniya paparoma francis zai fara wata ziyara mai cike da tarihi a kasar iraki ziyarar ta kwanaki uku ita ce irin ta farko ta wani paparoma a kasar irakin an tsara paparoman zai ziyarci biranen bagadaza da najaf da kuma ur a kudancin kasar. sai kuma erbil karakosh da mosul a arewacin kasar an dai karfafa matakan tsaro gabanin ziyarar ta papa roman ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta buƙaci a kai zuciya ne a jamhuriyar nijar a wani rahoto da ta fitar ƙungiyar ta kuma yitar da matakan gwamnatin nijar na toshe kafar sadarwa ta intanet a ƙasar tare da kiran a ta dawo da intanet a faɗin ƙasar haka kuma ta buƙaci da a kawo ƙarshen yawaitar kame kaman da ake yi da kuma gabatar da bincike kan mutuwar mutum biyu da aka samu a kasar yayin boron da ya barke bayan sanar da sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na biyu da dan takarar jam'iyya mai mulki bazu muhammad ya lashe a cewar hukumar zaben kasar kai zuciya nesa a daidai wannan lokaci a tsakanin 'yan kasar ta nijar shi ne mafi a'ala a cewar usman diallo na kungiyar ta amnesty reshen afirka ta yamma a najeriya a wannan juma'ar ce aka fara yi wa jama'ar kasar allurar kafin cutar corona an kaddamar da shirin ne a abuja inda aka fara yi wa ma'aikatan lafiya rigakafin na farko da kasar ta karba a cikin shirin nan na covax to masu mu a gaba daya kuma da wani ne muka kawo karshen shirin namu na rana a wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa da ku ai sallar juma'a lafiya